Hausawa suka ce ƙarshen tika-tika tik. A jiya dai an doke kungiyar kwallon ƙafa ta Bayern Munich a karon farko cikin wasanni 53 a Bundesliga, wato gasar League lig ta kasar Jamus. Ƙungiyar Augsburg ita ce ta doke baya da ci ɗaya da babu. Har ila yau wannan shine karon farko da aka hana 'yan bayan ɗin jefa kwallo cikin raga a wasanni har 65. To sai dai manajan Bayern Munich ɗin Pep Guardiola ya ce babu damuwa. tunda su a wurinsu wasan Bundesliga ya riga ya ƙare. Chelsea ta doke Stoke City da ci uku da babu ta koma saman teburin Premier na Ingila aƙalla na wani ɗan lokaci. Liverpool da Manchester City suna ci gaba da auna wannan kujera nata. A Spain ma dai abin haka yake inda har yanzu maki ɗaya raba tsakanin Atletico Madrid da FC Barcelona. Dukan ƙungiyoyin biyu sun samu nasara a jiya.